mun duba mun ga mun tsaya hadisi nan da yake cewa mafi sharin halitta shine wanda idan aka ambace mu mene sai la'ance su idan aka ambace shi sai su la'ance shi akan samu mutane irin wannan wanda duk wani mumini tsine masa albarka yake wannan ya ishe shi bala'i a lahira duk wani mumini shi ma idan aka ambace su ce kai kwarbi da su mutanen banza ne to wannan shine alama ta tsinuwa alama ta lalacewa alama ta daidaicewa so da haka a sani kada mutum ya yi mummunan fahimta ka tabbata a tabbatar da cewa wannan laifin daga gare su ne daga gare shi ne ba da gare su ba zai iya yiwa da gare su ne laifin a nan sai ta juya yawwa zai iya yiwa shi mumini ne saboda imaninsa suke zaginsa to a nan shi ba shi da laifi su ne suke da laifi kamar yadda za mu gani a cikin kur'ani annabi musa alaihissalam yayin da aka zarge shi mutanen fir'aun da fir'aun me ya ce fa'altuha idan wa ana min ad na yi wannan abin ne lokacin ina cikin dallin ina cikin wanda kuke zagi ina cikin wanda kuke gani batacce ina cikin wanda kuke gani bai da addinin ku ba dallin anan yabo ne yabo ne ga annan musa wato shi ya bata batacce ne shi daga addininsu su ma'ana shi bai yadda da annabta ubangiji ta kar fir'auna ba bai yadda da bauta fir'auna ba bai yadda da fir'auna sujada ba amma hangar su su batacce ne shine kafiri kamar annabi ne daga cikin annaba a wajen su abu jahal da abu sufiyan da sauran kafiran maka manzon allah subhanahu wataala suna ganin shi ya kafircewa addinin su suna cewa da shi saba'a ma'ana wanda ya kafircewa lata wanda ya kafirce wa manata wanda ya kafirce uzza wanda ya kafirce hubal hubal shine mafi girman ubangijin mutanen maka kowane gari suna da nasu manyan ubangijinsu so da haka ya kafircewa hubal to tun da ya kafircewa hubal a wajensu shi kafiri ne a mahangarsu so da haka wannan kafircin da suke gani shi kuma shine babban matsayi a wajen ubangiji kuma shine babban zunubi a wajensu shi yasa Allah ya ce inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar ubangiji subhanahu ta'ala ya maka budi budi kyakkyawa domin me domin ya gafarta maka zunubin da ya gabata da zunubin da yake na karshe me zunubin farko zunubin farko shine abin da suke gani na karkatar da samarunsu da batar da samarinsu me bata a wajensu shine bauta Allah daya da barin hubal wannan zunubi ne da manzon Allah sallallahu alaihi yayi a cikin Quraysh saboda haka domin su gafar domin Allah ya shafe wannan zunubin sai ya bashi budi ya zama shugaba maimakon ya zama ana neman kansa a bada raƙumi ɗari sai zama jagora ne wanda yanzu shi zai bada umarni a bi shi ne shafe zunubin saboda haka zunubi ne irshadi ba zunubi ba ne maulawi wannan bahasosi a cikin aji suna da kyau a faɗaɗa su a wannan waje za mu kawo su a takaice. amma zunubi na gaba da na ƙarshe da Allah ya shafe masa shine mai rusa gumakan da suke cikin ka'aba shine zunubin sa na biyu da Allah ya shafe masa sai Allah ya kira shi zunubi da yawa wa'anda ba san yaren Kur'ani ba ba su san yaren Kur'ani ba ba su sha ilimi ba su samu Kur'ani daga gun ahlul bait ba ba su sha daga wajen manzon Allah ba sun sha daga wajen ijtihadudin kansu sai suka yi kuskure sai suka ɗauka zunubi nan yana nufin zunubi aka Allah wani zunubi ne manzon Allah yau Allah aiko shi ya musuluntar da mutane shi ne zunubin da yau Allah fitar da gumaka daga cikin kaba shi ma zunubi ne a wajen ubangiji a gani wanda bai san qur'ani ba sai dauka wannan zunubi ake nufi zunubi wajen ubangiji ko kuma ya kasa gane me wani zunubi sai ya kirkiro manzon Allah ƙarya ya manzon Allah kage ya manzon Allah sharri ko musulmi sunansa ma malamin addini zai wa manzon Allah sharri ya ce ya yi zunubi kaza zunubin farko ana nufin kaza ko da yake da yawa sun kasa gano wani zunubi ne wannan maimakon su mai da abin zuwa ga wasu yadda manzon Allah ya basu su bi sai suka koma ijtihadodi da tafsiri da kansu sai suka kwace su da haka zunubin da Allah ya shafe masu kenan da yawa annaba suna da wannan zunubi gun al'ummar su kamar al'ummu ne a wata al'umma sa hijabi zunubi ne saboda me yana alamta musulunci suna kin musulunci idan Allah yana so ya shafa wannan zunubin sai ya mayar da su musulmi shikenan sai ya shafa wannan zunubin sai su ringa girma mai hijabi maimakon su lakanta ta maimakon su hukunta ta so da haka haka Allah yake al'amarinsa haka sai Allah ya kira shi zunubi ma'ana laifi laifi da aka yi wa al'umma wanda yake a wani ruwayan tana cewa wanda yake da abu munafiki ne ko da yayi sallah gani shi addini yana so a yi shi gaba ɗaya ne kuna imani da wani shashi ku yi wani shashi mu duba mu ga ayar Qur'ani a cikin suratul Baqara bayan Allah ya faɗi wasu laifuffuka wannan alkur'ani ne a kusa da ni menene laifin da waɗannan mutane suka yi a cikin suratul Baqara mu duba mu ga abin da Allah ya kira kafirci a lokacin da Yahuda ya zamanto sun yi wa mutanensu wulakanci sun fitar da su daga gidajensu waiz akhazna mithaqa bani isra'il la na illa allah wa bil walidayni ihsana wa ba, qurba wal yatama wal masakin wa qulu nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zaka thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun thumma an wa iza akhazna mithaqakum la tasfikuna dima'akum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإياتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كن إيماني دشاش اللي تافيكو كافر تاشاشي تكفرون shashi takfuru na bi ba'adin sai Allah ya ce kafirci na barin musulunci ba kafirci na barin musulmi ba ne suna nan musulmi akan addinin annabi musa amma me suka yi na anfusakum suna kashe juna tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim na alaihim bil ismi udwan ya tuku musara ta faduhun suna yin kuma fidiyan usara suna fansar ribatattu wannan abin alheri ne alhalin muharramin alaikum ikhrajum suna kwace gidajen mutane haramun ne su kwace gidajen su sai Allah ya ce kun yi imani da shashin littafi iman kun kafirta shashi fama jaza man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya babu wani sakamako ga wanda yake wannan sai bakin ciki a rayuwar duniya da kunci ko yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab a ranar lahira a sanya su mafi tsananin azaba wa mallahu bi gafilin amma ta amal ula'ika allazina ishtarawal hayata duniya bil akhira fala yakhaffafu anhum al azab wala lahum yunsarun mu duba mu ga wannan ayoyi na Qur'ani abin da suke cewa wannan sabon da suke sai Allah ya kira shi kafirci idan ka ce musulmi ne musulmi ne amma aikin da suke kafirci sun kafirta da wannan ba su kafirta ba aikin da suke kafirci ne wannan shine yaren Qur'ani ya aji komai mahallinsa kafirci na aiki baya fitar da mutum daga mai daga musulunci sai dai dan kafirci ne na aiki wanda yake ɗamfare da akida yawa misali ya yi yaga qur'ani sai ce me yasa ka yaga shi sai ce haka na yaga domin ina so in kona ka imani da shi na imani da shi ka imani da Allah eh dan me ka yaga shi ba dan wulakanci ba nayi ne dan in kona shi sai a ce to za a yi maka hukunci na wanda ya yaga qur'ani daidai gwargwadon yadda hukunci ta nada. amma idan ya ce na yaga qur'ani saboda ban yi imani da shi ba na kafirce masa ban yi imani da wanda ya zo da shi ba ban yi imani da ubangijin da ya zo da shi ba anan ya kafirta ba ma musulmi ba ne bambancin niyya tana da tasiri a cikin ayyuka wani lokaci wani lokaci kuma ya yi sabo ne don me sa kai sabo ina son yi sabo ka san Allah isa ce to ka yi abin da yake kufur amali ka kafirce ubangiji amma kai musulmi ne shi yasa zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa wanda yake wannan ayyukan munafiki ne wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimun ko da yayi sallah yayi azumi ya raya yayi yaqin cewa ni musulmi ne amma wanda yake su kafiri ne munafiki ne kafiri ba da ma'anar fita daga musulunci ba da ma'anar mai mummunan aiki yake yi shi yasa yake cewa har ma ah, bahaushe na da za ka an ce ja'iri za ka an ce kafiri ma'ana baya jin magana ce kafirin yaro ja'irin yaro wannan shine yaran da Qur'ani ya zo da shi game da mai sabo ya kira shi da wannan ya rai cewa shi musulmi ne idan aka ba me yake yi idan aka ba shi amana sai ya inci idan ya yi magana sai ya zama karya idan ya yi alkawari sai ya saba shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa Allah maɗaukakin sarki yana cewa a littafinsa inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya son masu inci kamar yadda baya son kafirai baya son su kuma yana cewa la'anatallahi alaihi in kana minal kadhibin la'ana Allah tabbata gare shi yana kasance daga makareta gani a wata ruwa da kuma faɗinsa sa manzo Allah yake cewa da kuma faɗin sa wazkur fil kitab isma'il innahu kana sadiqal wa'adi wa kana rasulan nabiyya so da haka shi kenan sai mu hattara kada mu ɗauka don muna musulmi za mu yi aikin da ma ga dama kamar yadda rashin imani da Allah da rashin musulunci yake kai mutum wuta haka ma munanan ayyuka su ya kai shi wuta a wata ruwa manzo Allah ya ce bari mu ba ku labari da wanda ya fi kowa muni ya fi kowa nisanta da ni subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce mutum shine fi kowa nisanta da manzon Allah kai tir da wannan mutum kai kai can shi Allah ya tsare mu alhari yake cewa sai suka ci ya manzan Allah ba mu labari sai ce mai alfasha wanda yake alfasha wanda me yake neman yin alfasha da'iman mummunan aiki yake so yi mai harshe wanda yake mai kalmomi munana ɗan kaza kaza uba ɗan kaza kaza ɗan kaiwa na tsinan ne kaiwa ne irin wannan marowaci Allah yana mugun kin marwacin mutum cir da marwaci mai tsananin yaudara Allah yana kin dan 49 Allah yana kin mai yaudari mai tsananin mugun kulli wanda da'iman yana kulle kullen yadda zai cuci mutane mai hasara wanda da'iman yana neman Allah ta'ala ya kawar da ni'imomin mutane mai kekashewar zuciya wanda za ga yana dukan yara ba imani ya haɗa mugunta wani ya faɗi ya dariya mai nisa daga dukkan alheri alheri za ga ya nisa in kaga sharri to ya zo wajen amma da alheri aka kira shi ba zai zo ba yana neman yana neman abin mafaka wato wanda, wanda ake neman mafaka daga dukkan sharrinsa ake jin tsoron sharansa wannan mutum la'anannen mutum ne wanda ya fi kowa nisanta daga rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wa ali wanda yake shine hakikanin rahamar ubangiji a bayan kasawa wa ma'arsan naka illa rahmatan lil alamin so da haka wannan shine a ainihin kafirci kenan yaudara alfasha rowa mugun kulli hassada sharri wanda kowa ke jin tsoron sharinsa bai da imani ba shi da tausayi ke kasashen zuciya a wata waya manzo Allah yana gayawa Salman shima idan Allah yana so ya halakar da bawa sai ya cire masa kunya sai duk abin da ya ga dama yi ha'inci yi ƙarya ya ci amana ya tsananta wa mutane ya zama fazzan galizal kal mai kaushin zuci akan muminai babu wani shaidani ma da zai haɗu da shi shi kansa sai ya la'ance shi babu wani aiki nasa sai aikin shaidana wanda yake abin tsinewa daga albarka ubangiji subhanahu ta'ala idan aka cire masa imani to ba zai yi ba ka ganshi sai abin tsinewa shaidani wannan yana daga cikin ainihin kafirci ko da yake kafirci ne ba fita daga musulunci ba amma kafirci ne mana na aiki wanda zai kai shi zuwa ga wuta a watar waya manzo Allah yana cewa tsinanne ne tsinanne ne duk wanda ya wannan tsinanne ne tsinanne ne duk wanda ya wannan kai tir da wannan mutum sai manzo Allah ya kawo wannan mutane da suke tsinannu sai ce mai yin kashi a inuwar mutane tir za ga wannan mummunan al'ada ce a cikin al'ummar mu mutum sai ya zo kan hanya ya kashi inda mutane suke zama suna jin warin abin ya samu bakin kwata ya kashi kan hanya ya kashi maimakon ya je biya naira biyar ya gidan bahaya ya kashi a sannan kuma abin takaici shine mutanen ba su tanadi gidan bahaya kusa da kusa ba yana kyau a ce duk kasa da kilomita daya rabin kilomita ko kilomita ɗaya akwai gidan bahaya a tituna ko da na kuɗi ne haramun ne mutum ya fi tsari a hanya rana tana dukan warin mutane suna jin zarni sai mutum ya buɗe sa ya fitsari a duk inda ya ga dama ya buɗe sa ya fitsari ya kashi a duk inda ya ga dama wannan mutumin Allah ya tsine mishi manzon Allah ya tsine mishi hasso uku wanda yake hana a tsinanne ne wanda yake wannan a cikin inuwar mutane wajen hutun mutane hanyar mutane ringa gida bayan gida wanda yake hana ruwa ga masu bukata wanda yake toshe hanya dukkan wayannan zinani wal wannan mummunan hali ne ba karami ba wanda yake yana da ban tsoro sosai mutum ya siffanta da shi ruwayoyin akwai manganu da yawa dangane da wannan ruwaya cewa inuwa ta haɗa wajen mutane inda suke so kayan suna tafiya wurin hutawarsu wurin shakatawarsu gefen gashi nan dai bila adadin wajen shan ruwarsu dukkaninsu akwai ɗariku akwai hanyoyi da yawa da suka zo a cikin hadisai daban-daban da suke bayanin ma'anar inda yake haramun ne a bayan gida da kuma toshe hanya za mu ga mutum ya zuba shara ya toshe hanyar ruwan mutane an toshe magudanar ruwa mutane suna eh, ana ruwan sama sai ya toshe hanya da sauran abubuwa bila adadin da sauransu wanda suke munana mutane su ji tsoron yin wannan ayyuka wanda suke munana ne ko mutum ya zo fili ya gini ya ci su hanyar mutane duk wannan shi ma yana daga cikin hadisai da suka kawo tsinuwa kan mai wannan ya zo an sha ta fili an sha ta hanya ya ci hanya hanyar mutane ta kunci shi ma wannan manzon Allah ya tsine masa albarka duk wanda ya san yaɗi ba hanyar mutane ya gini a kai ya gaggauta rushe wannan gini tun kafin ya haɗu da ubangijinsa ya yi dakon wannan bala'i da yake kan hannunsa akwai gasunan hadisai da yawa wanda suke magana kan asalin kafirci za mu dakata a nan saboda karancin lokaci mu hattara da munanan ayyuka an kira munanan ayyuka a cikin Qur'ani kafirci manzon Allah ya kira su kafirci saboda munin su mu kiyaye mu kiyaye mu kiyaye don nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh